Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya dari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da safiyar rana Asabar suna na Sarfili Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarin duniya mai karantawa baba ya ko firaministan iraki adil mahdi ya ce zai gabatar da takardar murabus ga majalisar dokokin kasar yayin da ake ci gaba da gudanar da mummunan bore a kasar sanarwar da mahdi ya yi a jiya juma'a na zuwa ne bayan da jagoran shi'a a iraki ya yi kira da a canja shugabancin kasar an dai kashe akalla mutane 400 kana wasu ɗaruruwa sun jikata tun lokacin da aka fara zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a ranar 1 ga watan oktoba matakin da firaministan ke niyyar dauka ya sa masu zanga-zangar sun yi matuƙar farin ciki a dandalin tarihi square da ke a birnin bagadaza sai dai masu zanga-zangar sun ce za su ci gaba da zaman darshe a dandalin majalisar dokokin ƙasar iraki da ta shirya ta gudanar da wata zama gaggawa a gobe lahadi domin tattaunawa akan wannan batun 'yan sandan burtaniya sun gano mutumin nan da ya kai hari da wuka akan masu tafiya da sawu a jiya juma'a a birnin london cewa an taɓa ɗaure shi a kan laifuka masu nasaba da ta'addanci a baya maharin mai suna usman khan mai shekaru 28 da haihuwa ya taba fuskantar hukuncin ɗaure a shekarar 2012 a kan laifukan ta'addanci a cewar 'yan sanda an dai sake kani ne a cikin watan disambar shekarar 2018 'yan sandan sun ce mutane biyu da maharin ya dabga wuka sun mutu bugu da ƙari kuma ana zargin usman da jami'an tsaro suka yi artabu da shi kuma suka kashe shi a kan babban gadar na birnin london a jiya juma'a yayin harin da aikata laifin ta'addanci kwamishinan 'yan sanda cressida dick ya tabbatar da mace-macen da aka da ya faru a jiya juma'an kana ya ce wasu mutane guda uku su kuma sun samu raunuka a wannan harin ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jane mabasa ta kasance tana da shekaru tara kacal lokacin da ta samu abin da take gani tamkar hukuncin kisa da aka yanke mata ta sha fama da rashin lafiya ta rame kana ta zama ta yi zaman kadaici bayan da aka raba ta da mahaifiyanta wadda ita ma take fama da rashin lafiya wanda aka kai ta a inda ake duban masu cutar kanjamau ko kuma sida hakan da ya faru ne a shekarar 2006 a wancan lokacin sashen kiwon lafiyar afirka ta kudu tana sananin musunta yaduwar wannan cutar kana illan cutar kuma a duniya ta ninka abin da ake gani a yau sau uku kafin a zo da ita jane mabasa a inda ake duban masu ciwon sama da kananan yara dubu bakwai ne suka mutu lamarin da haifar da fargaba inda ake samun mutane tara suna mutuwa a kowane mako matashiyar da tana ganin mutuwarta shine abin da zai fi mata a cikin rayuwanta to amma yanzu mabasa ta zama wata da sauran wasu mutane da suka kai 180 da suke a ƙauyen da ake duban masu kanjaman yanzu sun zama shaida ne da ke tabbatar da za a iya rayuwa mai tsawo da kwayar cutar kanjamau ana samun nasara a wurin yin rayuwa mai tsayi bayan haka kuma ana samun jinya kuma ana samun kulawa mai yawa a faɗin duniya to sai dai bikin ranar wayar da jama'a kan cutar kanjamau ta majalisar ɗinkin duniya ta wannan shekarar da ke cika shekaru 31 gidauniyar kananan yara ta majalisar ɗinkin duniya ta unicef ta yi kashedi cewa ba kowane yaro yake samun irin wannan nasara ba kamar yadda mabasa ta samu wanda yanzu ta cika ta haura sama da shekara goma sha bakwai hukumar ta ce ya kamata a mai da hankali ta yadda yara kanana za su rika samun irin wannan kulawa domin su yi rayuwa mai tsayi mai kamfanin sada zumunta ta twitter da ake kira jack doze ya kammala ran gadi da ya kai a nahiyar afirka inda ya alkawarin cewa zai tare a nahiyar afirka tsawon watanni shida a cikin sabuwar shekara doze ya fitar da wata ya fitar da wani saƙon twitter wannan mako yana mai cewa afirka za ta ja ragaman duniya a nan gaba ya ce bai san ainihin inda zai zauna ba a yanzu amma lallai ne zai kwashe watanni uku zuwa shida a shekarar 2020 a nahiyar afirka shugaban na babban kamfanin sada zumuntan bai yi wani karin bayani ba akan abin da yake shirin yin a nahiyar afirka haka ma kamfanin nasa na twitter da ke birnin san francisco bai yi wani karin haske akan abin da labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin abari ya huce Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. madalla <laughs> na sanyi da naga sanyi ya ratsa da sanyi da ya rasa yadda zai da kai mai sunan garin namun nan kan tuni ya ma wuce sani na gaskiya <laughs> da wanda na sani a wuce sani na yanzu yanzu aka kai kai kai to kai na sanyin in sanyin wannan sanyi ya ruda ka ya za a kenan malama a ce ai rudawa kai ya ruda ne ai inda ma kin san abin da ya faru eh. ai subhanallahi ai kin ga wai ana ce mu wai sanyi ni ina jin na ji sanyin da ban taba jin irin sa ba amma wai ce ne ake wai bai ma fara ba wai wai sallama ce yake kunno ne ina aka fara kuma duk da yake dai wannan sauyin yanayin da ake faɗa dai duk da masu musanta wannan abu suna nan suna ta jayayya amma kuma gaskiya ni na ga bambanci kusan sai in ce ina ganin wannan batu yana kara bayyanuwa haba dan ko yin nan yadda ake kaga dai dusa kankaran nan da da yadda dai aka san wannan kasar da kyar a ce a yin kirsimeti nan ba dusa kankaran nan ba shi yasa ma ake alakanta wannan dusa kankaran da kirsimeti ko irin abubuwan nan zaka zo ka ga dai duk su kayan ado din nan da ake sassakawa zaka ga alaman dusar kankara a ciki sabili da akan yi dusar kankara to amma wannan lokacin sai ka zo ka gan har a shekarar ma dai za ka kirga dusar kankaran da aka yi su nawa aka yi ko kuma yawanta. Eh, to na sayan na ya taho shi sa wani <laughs> da ban zo lokacin wannan lokacin ba akwai yoshi ne a wata shekaran jiya ne ko satin da ya wuce ne eh, eh. ni ban ma san ina da hannaye fa sai ina daga na gansu amma kwata kwata ba na jin su ah, <laughs> to wanda kadan kenan ma <laughs> sai a shirin sanyi A'a ah, to kamar da muka saba bari mu fara da gaishe-gaishe bari mu fara da wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi alhaji dauda usman da kuma alhaji abdullahi danusa mm. na gawo Allah ya sa faɗi wannan sunan daidai sun ce suna gayyata yan uwa da abokan arziki ne zuwa ɗaurin auren 'ya'yansu a sama'u usman dauda da Muhammad Danusa. To wanda in Allah ya nuna mana za a yi shi ranar 28 ga watan goma sha biyu akwai lokaci. A watan goma sha biyu fa. Eh watan goma sha biyu yanzu wata ɗaya. Shi ma dai fiye da wata ɗaya. Shi ma dai mai zurfin ido kenan. <laughs> Shi ma mai zurfin ido ido na bakon da ya wuce. Aka ce da za a daurin wannan aure shine NRC lamba ta 42 Railway kwatas kaduna south kaduna da karfe goma sha ɗaya da rabi na safe to allah ya bada ikon zuwa kuma allah ya sa an yi adace to amin amin malama grace akwai shi kuma taya murna ne ga mm. aboki kuma dan uwa mm. a faruku dukko Tambuwar. Mm, shi ma wanda shi kan ya riga ya yi auren to allah ba da zaman lafiya makon da ya gabata da fatan allah ya ba da zaman lafiya ga faruku dukko da amarya shi mm. to sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun injiniya mai gero makeri wanda ya ce yana gaida shatima dan bagajin kahinta lulu mm. da ma awayya musa makeri lulu da alhaji shehu dan alu gidan katako sakkwato da alhaji bawa ka san gidan katako na ku sani to duk waɗanda da ke faɗi ma duk na san su kai to na san da shi ma na gaishe ku to ni ma alheri da gaishe ku da alhaji bawa jeka da sifawa mm. da a'i da jamila da zainab matan injiniya mai gero hmm. makeri kwantagora kai ka san injiniyan ne a shi ban san shi ba amma ina san sunan to da fatan kun tashi lafiya sai kuma gaisuwar fata alheri daga comrade tasu iliyasu magami wanda ya ce a miƙa mai saƙon gaisuwarsa ga abokansa sanin shiga ƙofar ƙaura katsina da honorable abdulsalam lema tsayin da saifullahi idris jikamshi da isyaku hamza gogori da usman baban yaya sabon gida da kaka alhaji bukar gusma da masak sai kuma sha'aibu zidane nta kefi da ashiru lawal na goma ruwan ɓaure da aminu adamu malam maduri sai sani diga jihar maradi da sani gule Kampala Malam Maduri da kuma daukacin ma'aikatan gidan rediyo VOA Hausa muna cewa mu ma mun gode. Mm, to muna godiya to akwai wani sakon gaisuwa shi kuma nan da ya fito daga Umar Bello Modibo Woro Birji da alama dan uwa ne bafulatan ne. <laughs> To <laughs> Shi kuma sakon gaisuwar sa ne ya tura zuwa ga wato yawon lisani ta kai da garba Sabiu Lagashuwa mm. da kuma Dauda Sale ah, don ɗoruwa. sannan mu'azu isa findiga sai bala muhammad dambam mansur baba wuro na fada da ya haya dannu azare sai kuma husaini abba dambam sai kuma gali sirajo paki daga karshe ce da kadaure digaga dan fulanin warji to muna kodiya kuma allah ya sa su ji सपने दिखाए तुम पास आए यू मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय saurare eh, duk labaran da muka bayar kuna iya garzayawa shafinmu na sada zumunta facebook domin ku gaya mana labarin da ya fi baku dariya to ga mana da jerin labaran da suka fi baku dariya kaɗan za mu karanta hmm. na farko akwai ibrahim musa wada barikin ladi jihar filato wanda ya ce wallahi labarin tela nan ne ya fi bani dariya wannan kam ya ce to kai tela wai kai banda abinka ta yaya za ka ɓoye kanka amma kuma ka baka kafafun ga a fili shi ko usman fari jebuwa wa da ke jihar yobe ta wallahi gaskiya waɗannan labarai kashi biyu duka su su bani dariya domin wannan wato labari tamkar an raba maki ne a tsakanin babarbare da wauta da kuma babban latani mai wauta don haka ni duk biyun sun bani dariya <laughs> to shi ko aliyu sani abdu yutai ina jin ko utai ne ko yute ne hmm. ya ce labarin tela ne ya fi bashi dariya Allah ya taimaka. To ita kuma Aishatu Musa wada barikin da jihar Filato tare da Maryam Aminu Kano mai da garko da Fatima Musa wada da Zainab Ibrahim Musa wato dai wannan kallabi ne tsakanin rawan na kenan eh, haka ah, duka dai barikin ladi a jihar filato eh. ta ce wayo Allah <laughs> cikin mu zai fashi saboda dariya <laughs> wallahi to kai tela da abinka ka ci kudin dan omo fulani amma kuma ba kamar dinkin kayan sa ba kai wallahi ba karamin jahili ba ne <laughs> wallahi da laifin ba to sai kuma Aminu mai mai gadan kunsa ta fawa balewa ya ce a gaskiya labarin tela da bufin latanin nan shine ya fi bani dariya ya kamata teloli ku rika cika alkawali <laughs> na'am sai shehu adamu rijau ya ce ni na tela wanda ya boye bayan ƙyaure ya fi ban dariya domin bufin latanin nan wato ya yi azanci sosai sai usman fari jebuwa ward da ke jihar yobe ya ce gaskiya labarin bufin latani da tela ya fi bani dariya wallahi ganin yadda ya je kasuwa <laughs> kuma ya kasa zama don haka gaskiya wannan labari shi da ya fi da dariya to to to siko sani mai lange-lange ya wuri ya ce ai anti grace labarun naku babu na jefarwa a ciki. Muna fatar Allah ya ci gaba da baku kwarin gwiwar kawo muna daɗaɗen labaru. <laughs> To babu mato mai addu'a ya ce hakika muna jin daɗin duk labaran da kuke kawo mana malama Grace don Allah ku isa mun da saƙon gaisuwa ta zuwa ga tsohuwar abokiyar aikin ku wato halima jimro da fatan tana cikin koshin lafiya to halima da fatan dangi suna cikin koshin lafiya mm, Allah ya sa haka to sai abdullahi laki punto Allah ya sa na faɗi daidai ya ce a gaskiya ni labarin mafullata ni ya fi bani dariya sosai kuma abin da ya burge ni wannan karan wannan bafulatani ya share mafulani yan uwansa hawaye <laughs> domin ya nuna ba kowane bafulatani ba ne bai da wayo da hikima. Ai kamar da ka faɗa ke dan sa da ya ce, ai shi <laughs> shi ne shi ne mai hikima eh, ba lamba. ba. yanzu da ya ce a'a wallahi ga ƙwafonsa to yana iya jawo faɗa ke ga ame bugu ɗaya kuma a kai shi abi ko da ke bafulatani na ɗauka bugu. <laughs> To sai kuma Shehu Adamu Rijo ya ce ai ba ƙaramin azanci bafulatanin nan da ya kawo ɗinki wa tele. ya ɓoye bayan ƙyaure haka kam <laughs> ya yi ba saboda bai mishi ɗinki ba saboda haka shi ya fi burge ni haka kam kana kuma sai ya ce don allah ku isa min da gaisuwa ta zuwa ga ado salati goma ga annabi rijau da tuku haraka tsohon garin rijau da kuma yayana abdulhali da ke tsohon garin rijau da dauda garba appan fataskum sai honorable isa abubakar faskari da abubakar sadiq belel da gali siraju faki da fatan duka suna cikin koshin lafiya wato tsuntsu biyu ya jefe da eh, ai shi ne ai kamar yadda muka ce cewa ko wannan dandalin ma suna iya aiko da eh, sakonnin in mm, to a ƙarshe alhaji mai hula don na kamar lokaci na eh, tafiya haka shi ko ya gaisuwa da fata alkhairi ga dukkan ma'aikatan biyu ya ce gaskiya ni kam labarin babar bari ya fi bani dariya da farko ina gaida ali abdullahi doron baga da usman muhammadu maiduguri mm. da baba sali ali alaye muhammad abubakar yan maiduguri da malam bala mai kwado da linzami limamin masallacin tsangayar bakai cross askira da baban sarkin makka bakin cross askira da mai martaba sarkin askira alhaji abdullahi ibnu muhammadu askira to kada ku manta masu saurare za ku iya garzayawa shafinmu na sada zumunta facebook domin bayyana ra'ayoyinku ko kuma aiko mana da naku labarai da kuma bayyana labarin da ya fi baku dariya a cikin labaran da muke gabatarwa a koda yaushe zuwa an jima za mu kawo muku waɗannan labarai na yau domin jin ra'ayoyinku mako mai zuwa gaskiya ne saboda tafiyar nan tare da ku ake yin ta <laughs> to na san yana <laughs> yau ka kaka <laughs> abun babaki ka ko ban dariya da kaka ka shigo ofis kai tsiru tsiru wallahi gani gani gani hannu ran bana <laughs> ai sai kaka ka shigo tsamo tsamo ka dan tsamo da ce wallahi wallahi a waya da ce na fado <laughs> to wallahi so ka ba sakkwata ka baro a kan mota ba inda na bar ta ma ai yafi sauki ai inda Allah Allah ya cece ni ai da ta bata kan <laughs> eh. ai da da an shiga wani garari <laughs> saboda komi na cikin wayar eh komi na cikin waya komi na cikin to kaga inda ake kyautata gaskiya na tuna wayoyi nawa na sai tsohuwa ta eh. za a zuwa sai dan eh, alawa eh. a dauke mata waya dauke mata waya dan haka ma sai na sai mata akwai wata irin wayan ta kan tebur din na yawa sai na sai na sai mata ta kan tebur na ce na ga wanda zai zo ya kikimi wanda ya sa aljihu <laughs> wato ni kin san ma abinda abinda na fi saurin tunawa tunawa na yi da a'a akwai kisan nan amurka mm. wato eh, irin ci gaban ya sa yanzu daga nan cikin nan dakin namu na watsa labarai eh. zan ɗauki wayata eh. kawai sai in kira tasi an riga an cire min kuɗi ban da bukatar ma in yi magana da shi da na je buɗe mota kawai zan yi in shiga shi an gaya masa dama ta yanar gizo cewa ga inda zai kai ni to ni shi kaɗai nake tunani a yau in wannan ya ce wani unhani da ita zai kashe min kuɗi yau kenan <laughs> Zai ta kira maka ka ta ta hawa ya ta. Wallahi shi Sai ya hau maka da miliyan ɗaya. shi ya to kuma wallahi kuma to amma sai aka dace ai ai ya burge kamar da kake faɗa shi ne amma muna nan zaune kawai a ofis muka kira muka kira muka je muka ce ga waya ta bata eh. sai zuwa can an jima kuma muka aka zo aka ce ai ka zo eh, ga na an kawo an dawo da wayar ka eh, an ce an ce in je tashar jirgin kasa ka je tashar jirgin kasa kaza eh wanda ya ganta ta abin nan ya fitar tashar jirgin ya je ya ba manaja kware ku ya ba manaja in ya kira ka dauki waya kware ku to da naje da naje to shi shi kuma manajan kai komai dai ana kwatanta gaskiya naje shi kuma manajan ba ni da waya sai ce sai na kira ta sai ni ce mai to ni bani da waya eh. nan take sai abokin shi sai ya hito sai ya ce mu faɗa mai lambar eh. ina gaya masa lambar sai ya kira tana shigowa sai kawai ɗauko min kati kawai ya ce min kawai in sa mishi hannu nan. Eh ka tabbata eh an karba dan dan wai Dan wannan takaitaccen lokacin wai har an riga an rijista wannan wayar da cewa an kawo ta tsantuwa an kuma rijistar ta. Don haka dole sai na sa hannu cewa ni mai ita. Ka karba kayan ka. Wallahi. abun ya burge ni matuƙa kuma wayar duka duka duka duka duka jiya juma'a ne ta cika sati ɗaya. tun da kana baka gama kawalin sabuwar waya ba wallahi kan waya ta bace a'a kai amma an ta aiko kikin taimaka kwarai da gaske don ga wani zuwa hukacin ban na nutsuwa wallahi ke taimaka kwarai da gaske Allah kiyaye gaba. Allah ya kare duk abin da ya bamu. Amin sun ma'amin. To bari mu fara da wannan labarin. Na ganka da buhunan labarai. Eh ba mu sha ji. bare bare in yi abun dan garin. Bana da ake cewa so duka so ne. Amma dai son kai yafi. <laughs> Eh labarin dan garin mu kuma abokina. Kabiru je ke karaye. To madalla. <laughs> ya ce ni labarin nake da shi yau wani buzu ne ya kwanta yana bacci. Mm. To sai mafarkin an bashi zinari 99 wato ya ƙiya karɓa ya ce sai an cika masa ɗari cicicip sai ka ce ya ba su ajiya ke jiha <laughs> to ana nan ana ta fafatawa ya ƙiya karɓa in dai ba a cika mishi kwara ɗayan suka zama ɗari ba sai canjin kaɗan ya farka daga baccin sai ya gano mafarki yake yi to a cikin baccin sai ya ta saƙar tunanin shin wai me yasa ya ƙi karɓar waɗannan zinarin ta sai inda tara in banda da wauta sai ya tashi Eh, kuma ga shi mafarki ne wa shi ne mafarki eh, ne amma kuma duk abin ya dame shi eh, amma da farka da ya farka ya ga wai me yasa ma ya kyamen ga sai gashi ya tashi ya shiga wani daki mai duhu ya rufe idanuwansa ya daga hannuwansa a kansa wai wai ya koma cikin wancan mafarkin saboda ne kwato <laughs> waɗannan ta inda ta daɗe ko <laughs> amma wannan din ya yanzu ya haƙura. <laughs> wai koma dai wani ne ya koma cikin duru Allah sai tar da hannu eh, wai yana faɗin kowa ya eh, to Allah a kawo ta eh, da saboda <laughs> Duk da yake ya san cewa mu farki ne. Allah ya sa buzu akwai wata. <laughs> To shi kuma ashirin lawal na goma ruwan ɓaure ai ko mana da labari ya yi hmm. na wani bafulatani. Ya ce wai wani bafulatani ne ya shiga mota. Fulani na dama sau nawa suke shiga mota. To wannan dai ya shiga mota aka ce tunda yake shiga mota bai taɓa shigan gidan gaba ba. Da zuciya ta taso su. <laughs> wannan dan wanka bai tafi shiga gidan gaba ba shi ke nan wannan karan sai aka mm. saka shi gidan gaba to shi ke nan ashe yana zaune gidan gaban nan yana ganin yadda ake sa giya ana ana giya irin motar nan ce wadda yawuwa ta eh. eh ba irin taku ta zamanin na bada in ka kunna kawai sai tafiya eh, eh. to shi ke nan sai ga a taka kafa a ja hannu a yi nan a yi nan <laughs> shi ke nan da aka kai wani wuri aka tsaya a yi sallah aka ci ba latin ya zama shi cikin mota ashe <laughs> yana nan yana faman yin aiki da ya zauna cikin mota sai kokari ya balle giyan mota a'a subhanallah ya <laughs> kokari ya balle giyan mota aka gama tsalla aka shigo eh. sai ba latin ya <laughs> ya shiga zai sa mota a giya sai gaba hmm. Allah gaske shage daɗin labari. Sai ga fa inda zai sa giya sai tambayi mu direba sai tambayi mu platin Mene menene ya faru ne? Sai platin ya kalli direban ya ce mishi ai wannan abun nan ne da kake ta kokarin tuskewa ka ka. Wai ya ta kokarin tusgewa ke. Da kake ta kokarin tusgewa ka kasa shi ne daga <laughs> na samu na balle maka shi la ilaha illa <laughs> yanda zaka mai da hankali kan astiyarin hannu biyu a <laughs> ah, to ke gani shi ma wannan ayyana da shi ma ai ka da hankali kai ta tafiya da ka rike tsari da hannu biyu mu tafiya ma hankali kwance kai ita yake wannan abin kokari yake duk abin da ake ta yi na kokari yake balle gaskiya amma dai Allah ya sa ka wannan labarin ya ciri tuta ya ciri tuta ma kuna ta ta riga ta harmi masu saurare da wannan ja jabirki a nan sai ku gaza ya shafi da mu na sada zumunta wanda za mu fitar a mako mai zuwa domin bayyana mana cikin waɗannan labarai waɗanne da suka fi burge ku na'am yanzu a madadin murtala faruk sanyi alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zama zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Na sauraro a nan muke ka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na rauka jimuriyoyinsu Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.